a ci gaba da karatunmu idan mu kuma ce ba jiya mun kwana muna cikin hadisin lati da runi kama adaratin nasara ibn maryam inna ma na abdul wa qulu abdullahi wa rasuluhu ka taimake mu Allah ka gafarta mana kuma ka raba mu da sabon ka da sha'awa ka shirya mu ka daidaita mu ka karkace ayyukan jiya in mu kuma ce ba mun kwana baitin busari da busari ya ce وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم wannan abin da musari ya faɗa ke bayan na min juji duniya hakika cikin baiwarka kai annabi kun ga ya wuce iyaka a duniya kana iya ba mutum duniya wato ka ba sarauta kana cikin kabari kana iya ba shi sarauta da ba shi kudi da ba shi siyasa wadda rajiha da kishiya eh, a duniya kuma lahira ke kana iya ba shi aljanna kana iya sa shi wuta ko bayan ka mutu wa min ulumika kuma cikin ka akwai ilimin lauri yana ilimin alƙalawar mabus wanda Allah ɗaya ya san shi ko kai ka san shi والقلم da da ilimin alƙalami duk abin da alƙalami ya rubuta wato na komi da komi na ilimin duniya da na lahira ya ce komi na na kafin shi kun ga fajar ala duniya wa al'aka ya tuni ya sanya da duniya da lahira duk kyauta a madadin saboda haka kun ga idan ku shirki ya karanta da bai zuciya kun ga da wani a tsaya shi ibada sai ya ɗauka kawai sai a aza shi ga hanya a ce mai ga wata hanya karkatacciya a ce son annabi iya rike ta annabi a ta duniya shi a da lahira to kun ga irin ga abubuwa shi na ana ana ta koya musu dare da rana shi ta an ta hana musu ibada har ya zama mu musulmi wato mun yi kowa rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Najeriya kagirai ba su da rikici kamar wanda muke da shi na hikina da kashe-kashe a zo ga gari sai ka ce sabon yaƙi a fado ga ƙauye a kore kowa wanda duk bai sheka ba a kashe shi kuma a kwashe dukiya ne to abin da ya kawo wannan waɗanda ya tuntunnu wato suna cikin abin da suka kawo wannan abubuwa wanda su kare sun ce kafirai ne shi ya kayi kyale su waɗanda ko sun ce musulmi na kuma suna ta yawo suna watsa irin rumugu a duniya eh, ba su ibada sun ce annabi adda duniya da lahira don haka in ka ce kana sonai za a baka duniya da lahira kuma ko son na annabi ba su san wanda aka so ne ba domin Allah cewa ya kula in kuntum tuhibbuna da fattabi'uni ka ce in kun ce kuna son Allah to ku bi ni wato ku bi sunna to ku bi sunna to to ko sunna ba su sani yi wa kuma su yadda da mai sunna ta wannan kun ga ne a matsalolin da musulmi musamman musulmin Najeriya muka samu kamar wajen zama kun ga malam eh, musar ya yanke hukunci kai tsaye bai an da ya alamu ma da daular mahu cewa wai annabi ya san duk abin da a cikin daular mahu wa hada huwa alladhi hakahu shaykhul islam an zalika al-mudarris wannan shine da shaykhul islam ya ruwaito ga wannan mudarris wannan malami ya karantar da jama'a wannan wai ita ce aqida yaushe dalibai ne za su za su ga Allah yaushe ɗalibai ne za su gane wa kullu zalika kufurun sarihun kuma duk wannan kafirci na bayyana wai shi yaka karanta wa shi ne mutane wa min ajabi, cikin abin mamaki anna shaytan lalle shaytan azhara lahu zalika shi ya bayyana musu wannan fi suratul mahabbatihi alaihi salam cikin sura sa annabi shi shaytan shi yake musu haka nan so annabi shi ne wa ta'zimi yake haka nan girmama annabi wa mataba'ati yace haka nan bin annabi shi abdul sunna annabi irin waɗannan abubuwa da annabi ya karanta yake kafirci na wai a yake shi a son annabi in ji da wa hada sha'anul la'ini wannan sha'anin da annabi Allah ke na iblisu labudda babu makawa wa an yi an yumzida alhasha babu makawa dole ya cuɗan ya karya da barna wuri guda a liyar abin nan liyar wuda ala ashbahil al'am don ya ya zaburar da waɗanda sun kai kama da awaki mutanen da sun kai kama da awaki ya nuna musu yake ba a kullu na ikin bin duk wani mai magana allazi lam yastadiya lam yastadiya bi nur ilmi wanda bai hakkak bai hakkako da hakke ilmi ba wa lam yajjahu wato allazina lam yastadiyu wayanda ba su hakkako da nur ilmi da hakken ilmi ba wa lam yajjahu ba su jingina ba ila rukunin wasiƙin zuwa da wani rukuni a mantaccewa li'anna hada laisa bi ta'zimin don wanda bauta ga annabi ba girmama annabi na baka ce ya koma Allah ya ma ta Allah ilimi ko kuma da shi da Allah duk dai wannan ba girmama annabi ne. annabi bawan Allah ne ba Allah ne. annabi bawan Allah ne ba Allah ne. saboda ka ce wa mutane ya zama Allah daidai yake da Allah ko ma ya dar Allah kama bauta bai ya suka bauta wa Allah wannan ba ba girmamawa ba ne walakanta shi na kuma ta Allah ne wa yadda alima mahallu wa alqalb wa lisan shi girmamawa ba giranta da zuciya aka girmamawa wal lisan da harshe wal jawari da gabobi wa hum abadu nasu min to su masu wanga bautar sai kowa zama nesa ga abin da a girmamawa su ba su girmama Allah ba su girmama Allah ba wa inna ta'zima bil qalbi lalle girmamawa da zuciya ma ya ci ba wa yake qalbi shine abin da ke bin aqida ta wa abdar rasulullah Mutun shi kudurta ta tsere cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan bawa ne kuma rasulan mazuri ne min da kalibi mahabbati ala nafsi mutum ya gabatar da son annabi a kan rainai a kan diyanai walwalidi a mahaifi ne wannan su ajiyar da mutane ba su daya ya bi annabi sau da kafa ya so annabi fiye da yadda ka so kowa sai da uba ne ya fiye da yadda ka so ɗaya ne wannan su ajiyar wa sadi ko hadin da muhabba amrani wannan soyayya in ta gaskiya ce abun biyu ke karfafa ta soyayya ta gaskiya ga annabi abun biyu suke karfafa ta ahadu ma da tauhid na daya mutum ya ya tsarkake tauhidi ya aji shirka kowace iri kowace irin shirka ya jefar da ita ya tsarkake tauhidi kawai babu abin bauta zai Allah kawai ya tsarkake wannan niyya wa inna hu sallallahu alaihi wa sallam kana a harasul khalqi ala tajridi shi annabi ya yi kowa a akan kiratar da tauhidi a tsarkake shi kadai hatta kada asbaba shirki sai da ya yake duk dalilan shirka kamin ya bar duniya wa wasailahu duk sayyunai hanyoyin da aka bi a zan shirka min jami'il jihati ta kowace wuska sai da ya kace hatta qala lahu rajulun har rannan shi annabi wani mutum ya zo gaisai yana ganin a girmama annabi ne sai ya ce ma sha Allah wa shahida in Allah ya so kuma ka so to za a za a samu nasara kala sai annabi ya ce aje altani lillahi niddan ka ce in Allah ya so ni so in Allah ya so ni so so kake ka kanin zama kishi Allah ya za ka ce in Allah ya so ni so annabi ya mai faɗa ya ce bal ma sha a gawa ka ce in Allah ya so shi kaɗai kun ga ta hanyar shirka annabi ya rike amma mu shirkai sun ki bari hanyar da shirka da sun dawo dole sai sun haɗa annabi da wani dole sai sun shirka da Allah sun dangana annabi da zama abin bauta wana an yi ƙwalafa da gairala kuma annabi ya hana a yi rantsuwa da wani duk wanda ba Allah ba annabi ya hana a rance da wani wanda ba Allah ba wa aka bar anna zalika shirku ya ba da labari duk wanda ya rance da wani ba Allah ba mushriki na wana ha ayi sallah ila kabari annabi ya hana a ce inda kabari ayi sallah aw ayi takaza masjidan ko a riki kabari masallaci aw idan ko a riki kabari ana ta taruwa wuri ne. duk annabi ya hana ayu kada alaihi sirajin kuma ya hana a haka wuta inda kabar yu kada alaihi sirajin ya hana a haka wuta inda kabar fal madaru dinihi yace makewaye addini annabi ala hadal asali akan wannan asali na kadai ta Allah shi kadai Allah dibo ko dubo raha raha annaja wanda shine ginshikin wato tukunyar tsira walam ya karrar ahadan ma karrara hu sallallahu alaihi wasallam da kauli wa fi'li walam ya karrar ahadun wani guda bai yi hurci da ma karrara hu sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya yi hurci da shi wa ba alawi ya aikata shi wasar da zara'i eh, a almanafiyyar lahu kuma ya danne hanyoyi a hanyoyi wayanda suka kore tahiya annabi wasu ta'zimi sallallahu alaihi wasallam da girmama annabi bi muwafaqati ala zalika to abinda a girmama annabi kai mai muwafaqa ga abin da yake la bi munaqidi da ci yi ba wai ka dawo annabi na faɗi kana a kuma kana ciya sai annabi kada annabi na faɗi kana walwalewa kuma kana ciya sai annabi kada jama'a ku tsarkake tauhidin in ba ku tsarkake tauhidin ku ba za ku ga ci baya nan da yan masu tauhidin nan da asora sun kawace sun kamace sun kama kullum za ku gane kullum to kun ga son annabi da dalilai biyu aka gane shi na farko shine tauhidi in tsa babu shirka na biyu asani na biyu da jaridun mutaba'ati ka kaɗai ta annabi wajen biyayya in annabi ya ce ga wanda za a yi komi girman wani mutum ya ce ga wanda za a yi ka aje shi gehe ka sa annabi gaba kana biye da shi ko wanda ya saba ma annabi ka kafa ga biyayya ga addinin ka ga biyayya ga addinin ka ko gona za kana yanzu misali wajen noma kana na akwai tauhidi domin annabi shi ya ce a tabbi na ƙura'ani ya ce fasa a du'a da ke yin kuntun za ta alaƙa to ko noma za ka yi rasu da za a nufi daga alƙura'ani in za ka yi noma ka tabbi wanda an masanan noma ka tabbi wanda an masanan noma in hanya za ka bi ka bi masananta in sana'a za ka yi ka tambayi masana fasa a du'a da ke kakka ba da dai ka ce to da kuɗi na wani ka tambaya

ni wani ara ma gona garin ga ni ma wani ara min gona nan noma shekara ɗaya ban gane koyi ba nan noma shekara biyu ban gane koyi ba ta uku na ce a tai a gyara kuma sai wani ya iske ni ya ce malam kai baka san sha'anin kasa ba ya kaka mallakan kana noman gori yaka ya ce to wallahi malam wanga wuri fakon ƙasa gare kana ganin abin ga kana ganin ƙasa da bisa ya ce fakon ƙasa gare shi yasa babu da za a yi ka gane ko ci kowa an kai ta shigo shi da ta haita ba a wuce ba a wuce yan kwanaki sai ya shanye ko kuma kasa gare shi to ka gani ba manomi nake ba irin wanda kai san kasa haka nan saboda haka da nake ba masanin da nake ba sai an ka ara min ni ta yi ni ga su talakawa na wanda sun ka ara min shi talakawa na amma wani wuri suka yi ba su yi ne nasu na kuma ni suka arama gare da an kai shi saboda haka komi za ka yi in kana so ka yi nasara sai ka tafi matsala a tattar da injin saraji komai a babu wato duk abin da za ka yi in kana so ka yi nasara sai ka bi sunna annabi amma haka kawai baka tambi masana ba ka tawo ɗaya ka fada wai kai ka kwari to ni haka nan lokacin kawai gona ne an gaba ni ce mutum ga ya kyauta mai aramin gona abin da na kashi buka ban taba ɗiba abin da ya kai kashi guda cikin uku na abin da na kashi buka kuma noma ne kai ko in aji karatu in ba karatu in gona nan saboda kun gani duk abin da za ka yi in kana so ka yi nasara sai ka bi annabi shi kuma sha'anin annabi kowa sai an aje shi inda ya dace a aje shi kowa na da nashi matsayi inda ya dace to a aje shi nan shafi'i ya ba mu bayani in bukumance ba a cikin darussan na baya ya ce ban taɓa sanya mutumin da bai dace ba ni ba shi wani matsayi faci ya ci mutunci na ƙarshe domin hadisi ce an zilun nasa manazilahum ku sauke mutane matsayinsu duwa da yaro ya birge ka ka aza shi matsayin babba ya ga yanzu babba yake to kai babu na faɗa gare shi sai kai in ya gama da kai duk wanda a ka da ire-irenka abokan faɗa ne na don ba wari ne na ba duk abin da za ku yi takura mai za ku yi duk abin da za ku yi takura mai za ku yi don haka babu wanda za a yi bai faɗa da ku ba to duka ai in an bi annabi duk wanda yaro ya matso gare ka kakkasa shi gaba mabiyi na dibi wanda ya dace ya shiga gaba tsawa ne dole sai an bi annabi shi yasa ku a ganin mu matsaloli ga sunan ba kare mana suka yi ba kullum karuwa suka yi da misali da an bude masallaci sai a ce ina yaro sai a ba yaro a ce ya zama liman zuwa jibi sai ka ji ya fara bacin da tijawa e eh, ba wani ne na ba su duk abin da za su ce mai takurawa na gari shi ko mina na takurawa na gari shi e shawa gari shi yaro shawa gari shi duk abin da za su haɗa mai takura shi na ya zai ga shawarar sun da ba da tije na irinsu ba babu da za a yi gane shi don bai kai gane shi ba mista kun ka ga izala ta yi karantarwa ta yi karantarwa daga baya duk yaren izala sun wace karantarwa ta makarantun ne an ka ba su islamiyya duk karatun da an kai su ba su san shi ba nan ba ke inda sun ka sani babu wani babba wanda adda girman da ya kace musu ku gyara su gyara shi kwana biyu duk an wace tarbiyyar da izala ta yi wajen shekara talatin da abu kuma nan gaba kaɗan in kuna nan da yawancin rai da lahiya duk za ku ga an koma gargajiya da ɗari ku duk su za a koma ya fara gami a ai ni kowa bai faɗa mai ni na taho ina hiya na biyo wani wuri sai na iske suna magana a ce ba a wurin ɗaya mushirki ba a wurin ɗaya gargajiya wallahi wannan yayi na ya wuce yan izala na manya ne iske suna wannan magana amma matasa na yara matasa sai da na kawo kusa gare su shi mai magana yana bisa mashin dinai wa'azi na kai ni tashi da can ya taso da wurin karatu na yake ya kawo ga magana can da ce ba haka na nan wada mai ba amma da ya toga magana da ya kai ko da ya daga kai ne sai ya gare ni sai ya buga mashin kamar shawari ya wuce mala har yanzu ga mutumin nan bai yadda mai gaisuwa ko ina tare da mutane to ne ba su hannu kamin in da ya wuce kuma yana nan izalar kuma kina nan kai duk nan gaba ka shiga mai wazari waɗanda yara suna girma suna girma suna mai da abubuwa amma dai abin da ka so ku gane su ko za su ga walakanci shi yasa naka cewa ku gyara kafin walakanci ya goma duk wanda ya daraja da kun kuna da ita da wanda ya martaba sunna ta da kuke da dan sauransa idan da duk kun ka gama da ita sunna ta yi bankwana da kun kun ka yi bankwana da ita ko ka komo gargajiya sosai to za ku ga wahalar da yan gargajiya ku hama za ku ga irin san da ni da kuma a karatu na wani mutum ya yi magana nan wuri ya ce wani babban mallami na gare ka ya ce wallahi kwa gare a zai ga komi shana ya yi rabon shinkawa ya kai bai sa'i bai gida ne bai ya ce wallahi kwana ne uku kullum sai ya zo gida ne gobe sa'i bai kullum sai ya zo ba bai iske shi sai ran nan ya iske shi ya yi ta godiya ya yi ta godiya ai inda ana samun masu kuɗi irin waɗanda ka irin wanga abu ai da kaza da kaza yana ta maganganu yi biyar yanzu ko malamai izala in mutum ya aika ma cikin ku akwai wanda ya an ka aika musu buhu biyar ma na su buhu biyar ma ga wani ta yi biyar a gida yake yana yi saboda cikin wahala yake amma ku ku ci ku sha cikin sauki cikin aminci da natsuwa turar da duk ka koma gargajiya to da duk sakin na haka na ku koma kuma ga ta kuna gani ana yi ba kuma gana hadin jama'a da to aka yi musu magana ai ba ta shi ba ka nan kuka ce ba in an kai muku karatu hadin jama'a ai ko ai musu magana ba su da babu ran da za ku magana ko ai musu magana ba su ba su ji shi kenan sai a shiru in kuna tsawata duk an ka tsawata ga abu goma yana barin ne ai ina nan ina gani na ina yi gani na ni sai ita tsane kai gani na ita tsane kai kai ka ce kai taka bari ni halan ba gani na ina yi ba ba dai ka ce magana ta ta yi ta wadda na kai kuma ku teku shi na haka yi wa kullukun ra'in wa masu mulatu an ra'iyyati kowannen ku mai kiwo na in ji annabi kuma za a san ku ga kiyon da an ka ba ku wanda an ka ba ni kiwo haka an ka ba ka to ko ku ya tashi ne abin da ya kamata wannan daban wannan don wani ayi ka ɗaukaka bai hana ka bai Allah in ko ya kai tun da wani ayi ka ɗaukaka ba ka bai Allah sai gida ka babi ka ga wanda za a yi kwano ka ka ga wanda za a yi da kai bari ne ai ita kalmar gaskiya Allah ya yi kowa sanin inda za a karbe ta amma ya ce kowa shi wani ya kai yawa dukkan ku annabi ce ya marar amin ku munkaran fali ga yi rubiya ce wa in lam yasadi wa bil lisani wa in lam yasadi wa bi qalbi wa zalika abu jima. to wani wata magana gare ku kuna ganin ana yin abubuwa ku kare Allah na hushi ku ku wai gudun kuka yi a yi muku abin da za ku hushi kun shi kan Allah ya hushi da ku yi hushi wallahi yaran nan in kane musu magana ci maka mutum su mare ka inda gaskiya ka kai kana son Allah in an ka mare ka saboda Allah daji za ka in dai da gaskiya so ne ka kai in an ka mare ka saboda shi daji za ka in dai da gaskiya so ne ka kai ka an ka saboda Allah ranka ya ɓaci sannan naka ga Allah bai kai bai kai ciki ba ga baki yake saboda haka mu so muke a kun ga sabo da man a shekaran je mai karatu ta sha wato Allah ya ce bai za qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laita lahu sultanu 'ala na amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun malamin ya ɗauko bayanin ga ayoyi innahu laita lahu sultanu shi shi dan baya da iko 'ala na amanu ga waɗanda suka imani wa alarabin ya tawakkalu suna dogara ga ubangiji inna ma sultanu dama inda iko ne yake alal ladina yatawallawna ga waɗanda kake banta al'amari sai ya kawo bayani ya kawo bayani sai ya ci gaba cikin bayani ne ya to wato allazina amanu shi dan na shigowa gare su amma ta hanyoyi uku ya shigowa ya so in kana son abu yana laɓaɓowa ya sa ka da iyaka ga so to amma ya sani da ka gane yanzu kana bari yace to wannan fala da dole na sai yayi wasa na biyu in kana jin abu ba ka so yana labakowa ne ya nuna maka ka yi kiyaya da abin da haka wace iyaka sai ya shiga ya ce wala budda sannan na biyu a na uku wato in kai hushi sai ya shigo sai kai taya abubuwa haka waje iyaka yace ce amma ai da ka wuce kuma kan gane dawowa za ka yi ya ce to babu shakka shi dan na shigo mana adam waɗanda wurare amma da ya gane duk gyarawa ya kai kuma gaskiya na wanda duk adadin gyarawa ya sani in yayi wushi shi na faɗin kalmomi yana ayyuka wanda ba su dace ba amma da duk ka wuce sai ka gane kuranta sai ka dawo ya ce sai ka koma ya guda kai ta istighfari kai ta fari to nan yana shigowa nan yana shigo ba kowa nan to wani ga hanyoyin shekar na shigo ma ɗan adam musulmi hada sunna nan wurin amma wanda ba hada sunna ba babu kushi babu kiyayya babu abin nan wani soyayya mai tsanani gashi nan kawai dai ya tafi bisa ga hanya mara kyau kun bai da ne dawo to kuma wucin da kun gari kun ga ce babu koma wata magana Allah ga wanda kun ba wadanda bai yarda ba kuma haushin na kun gani mu ce ai nan gaba da kun wuce zuwa a jama'a kama wala kun babu ruwanka in ka faɗa mai yasa an gane shi inda ya sa kakka damu ka ce sai mutum ya yarda annabi ce ya yi fa zakir inda ma an taɓa zakir lasta Allah ya ce ma annabi fa zakir inna ma anta muzakkir bai alaihi bi Ka yi wa'azi iya kaka kawai wa'azi ba ka iya tilasta su annabi na Allah ka ce ba to kai kana cewa kai kai ma da ba annabi ba ka ce a kai sai ayyada da magana to ko shi an ce ba ayyada da tashi sai a sai Allah ya ta da ya matsa ma wani ya shiru da kuma kai karatun da cikin littafin ga ta ci biyu na ko uku da sun kauce sai Allah ya ce mai kai kwantar da hankalinka ba inaka ka ta haji man ababta kai ba ka shirya da wanda ka kasu. Allah shi ka shirya da wanda ya dama kai faɗi kawai abin da an ka aiko ka bai na la ta haji man ababta kai ba ka shirya da wanda ka kasu. to annabi bai iya shirya da wanda ya kaso kai ya za ka shirya shi shirya aikin Allah ne ko wata abin da an ka umarce ku a akalli mutum ya sani ala akalli mutum ya san an san abin da ya kai dole ya kama shi amma mutum na tu yana to yana abin da ba daidai ba kuna gani ba ku magana kuna gani ba ku magana ku ce wa in ku magana ba a yadda an ke da magana tun da Allah kuke to ko Allah ma ba a da magana ta yau kuna kuna kuna kuma gani ko Allah kake yau kake mu wani shi ne ko ba Allah shi ya halicci kowa ba to ko Allah kake kace mu ne bai bai bai kace mu ne bai wala ka duk wannan uzuri da kuka ku ba kawo uzurin ko bi ko abin da ɗaya sa ku koyi ibada shikenan an yadda ko ba a dai ba dai ko koyi abin da an kasa ku ba ni ruwanka da yadda mutane yadda mutane Allah ka sa su yadda illa dai ka bi ta hanya mai kyau bil hikimati wal mau'izatil hasana kakkai mutum ga cika cika ka kuri shi zan kai ka hana bayyana kai muka roƙo Allah ka tausaya mana ka ƙara mana imani da tsoronka saboda haka na biyu wa tajridu mutaba'ati mutaba'ati mutum ya ta biyar annabi kawai wa takimihi da kai mai hukunci wa da wushi kadai da wal jalil fit daƙiƙi ga ƙaramin abu wani jalili da babba abu min usul dini wa buru'i na asila addini tauhidi wa buru'i da rasa wato hukunce hukunci kun mutum ya sa annabi gaba ko mi zai yi abin da ya ci sunna ta ce to ya shi amma in ba ku yin abin nan nan gaba ba sai ka zaro an dawo gargajiya ba tunda ni ina ta maimaita muku ni na hawa ne kawo makasin malami na ya tara mata fa mata na ga sunan da yawa ya tara yana musu wa'azi ce duk wanda kibba da yake in bai tahowa taɗi yana tahowa hira yana ba ta kuɗi a sha ba mutumin kwarai na ba marowaci na can da bai tahowa gidan ku kullum sai ba ke da mashin dinai ya shiga a yi taɗi ya kawo kuɗi ya bata in dai bai tahowa bai kullum kullum a shi da yake malami na mata ya tara irin wanga in ya dade ko wace bar auna bai yi ne ba ko bai auna bai wanga ba na ya dade gwanja suka bashi amma gwanja da shi da wanga mai abin banci mai abin banci to ba shi kudi na aka ba su ba wuta da ya haka don haka kaga mata za su rika maza shi yasa yanzu in za ka buɗe wayarka wani lokaci da aka san irin ranar da aka gani ana samun ka in mata sun ka fara buguma ni budurwa nake a shekara kaza gani ba ni da aure ni budurwa nake na yi karatun boko na yi kaza gani ba ni da aure ni kaza nake ga sunan kullum a yi musu addu'a ni a goma da mai hana aure kuma kowane labi cikin ya zala don yana ganin bukata ce na biya kowa ya zuwa labi cikin ya zala kuma mugu na don hana 'yan mata aure yanzu duk abin gada ko ka gani nan in sai gabar ka je wajen kano wajen kaduna abin da ya gabacin nan za ka ga abin mamaki za ka shiga ga gida guda ka iske a fiye da goma ko su ta kai shekara ashirin da biyar an yi boko a ƙari kowa ko mu ko mu duk guda bai turke na so ba kun babu na kasar ga jiki mata sun kai maza yawa ba maza na ka auren mata hudu ba da wani wani abu ai kama kanka kama kanka wasu ma cikin tambayoyin da suka yi mana suna ce a ba su kosan yaro datti da suka so don datti shi garko kama kanka wasu kuma ce a suka yi ba su son mai da ka suka so don shi aka kuri gina da ya kyale mai kuɗi ya aka taba shi taba mutum ya kai kai ne ba su samu mai so ba ba samu mai so ba a an akwai mai kyama ko namiji akwai mai kyama wadda duka wadda duka yaro ya tashi dangane ga ce wani gari ya fiɗi mata an kai komi an gaba shi sai da ya tora na sai jibi can iga tana da ɗaya na irin tsakiyar da haka tana da ɗan kwana na ta ɗaya ba an ka rana aure ya ce a faɗa musu ya ban musu kayan bai so kawafin ta ba su da abin to cemin mata a da kyama cemin mata a da kyama kawan nan wata yake take illa ne tana dan da kwana haka kamar wanda ya faɗi ita ɗaya ta babu illa ko wace iri cemin mata a da kyama maza kai dai abubuwa na ga sana al'adu na kamar wanda mai islamar mace mai ya ce maza masu shirin aure yara matata da dattijawa ya ce suna nan abin da uluhun dubbai babu iyaka mata da za a aure ya ce suna nan dubbai babu iyaka ya ce amma gargajiya ta kashi kasuwa gargajiya ta shiga tsakaninsu gargajiya ta kashi ga tsakaninsu ta hana a yi aure kuma ga shi yanzu har malaman ku sun hada cewa ka'aba wanda bai gargajiya ahalin suna sarfi ka'aba shi mata don wanga ne kodi da izala ila amma dai ga duka wa'azi ne ba irin wa'azin izala ne amma dai izala a shi da jama'a ku kama jikinku da yi abubuwa kamar wanda an ka umarce ku bar abubuwan da an ka ce ku bari Shi ne shine mutaba'atir rasul warida bi hukumi ku yadda da hukuncin manzo wala inqiyadu da hukumi yayi da hukuncin manzo wata dalili ku mika waya gare shi ya yaradu amma kalafa duk abin da ya saba mai ku kauce mai ku kau da kai gare shi ga dukkan matsalolin da kuke gudanarwa shi kan zabo kamar da kun gaji mu ta dazu wani abu na yana ya shigo amma da ka gane ba ka jaye ba amma bid'a ita a haɗari don mai ita bai kuma duk aya da ka kawo mai ya san tawilin da zai masa shi ba bisa jahilci shi kai ba bisa ka sani ne kai amma sabo wannan daban shi sa kun ka ga abu zare da ya tarbi annabi annabi ya mai fatawa game da shiga aljanna sai ya ce wa in zana zina fagota wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata sai shiga aljanna ala annabi ya ce wa in zana wa in saraka don sabona ya san abin da ya kai bai da kyau ko ya yi shiga bashi ko ya tuba ko kai ya tuba ya san bai da kyau abu zari ya koma cewa wa in zana wa in saraka har uku ƙarshe annabi ya ce ragama an fi abin zarri ko abu zarri bai so ko yana so sai ya shiga aljanna kuma yana sabo sabo ne ya kai da kasa ya kai da don wayannan duk ya san ba su da kyau bari ne amma ku an gare kuka tawilin gari kuka kuna cewa addini shi a haɗari ku ƙagumi ne a daga kuku ku ce addini shi a haɗari don mai ita bai tuba mai ita bai tuba amma don mutum na shan giya in dai ba mahaukaci na ba yana shan kayan maye irin shaƙi haka in dai ba mahaukaci na ba ya san sabo na yake kuma duwa da an kai wata rana sai ya zanna ya istighfari Allah shiga barka to in yi mutu ya shiga aljanna amma me a ruwa inda kace shaƙe ya halitta wannan biyar mutu ya shiga wata a mafashe bai auna don halitta haram kan ba karnin zuri na ba halitta haram kan ba karnin zuri na ba amma yin haram bai haram mutu ya shiga aljanna amma halitta ta bai bari mutu ya shiga aljanna shi na nace muku da kuka ta yi ga in kun ka ci wani ta yi ga haka to nan gaba Allah ya san za ku koma ku annan ku annan Allah ya san za ku koma sannan sanda za ku yi da ganin sakamakon ko ku da tijja duk su ta yi ku dai annan kuna fama da abin ah, na yi wani karatu da ku tasha game da wani mutum da ya yi abin nan addabi ya kyakkyawa mutane sun ka daɗe ta bai basu ba sai wani ɗan bidi'a ya zo ya fide ta ya ci zai bashi malamai suka yi magana kan wannan ciya ya yi tarbiyyar ya dai tun tana yarinya yana kwakwanta sai da ta girma ya tallaba ta ya kaɗa wuta to wannan suka ce in mashayin giya na kan bashi yana yiwa ya tuba in mazinaci na kan bashi yana yiwa ya tuba in barawo na kan bashi yana yiwa ya tuba amma wanda dan bid'a bai tuba ta ke ta bi ka ta ka samu abin nan barawo ka bashi da yakka ya haika ba dan bid'a yanka. don shi barawo ya san sata ba su da kyau ya san yawa ga suna in sun ka tare hanya daji mun ka biyo in Allah ya tare mana ga shirin su abinda suka ci akwai mana addu'a Allah ya ba mu sana'a kwarai in Allah ya tare mana ga shirin su su ce kuyi mana addu'a Allah ya ba mu sana'a kwarai mun sha haduwa da su daji su tare hanya iyaka abinda za su waɗa mana ce ba mu doke muka dushi ku je ku doke dushi daga mu mu ita mu doke dushi su ce to kuci kan ku faɗa mu kowa muna wurin da ku dai muna addu'a malamai ku yi muna addu'a Allah shi ya ba mu da sana'a ya ba mu sana'a ba kun ga ya san abin da ke ba na kwarai na to kai ka taɓa ganuwa da ɗan bidiya ya ce ka zai addu'a Allah ya raba ne da dari ga gani na ka taɓa gani shi da ka gani ma ya yi ka da maza ba ne to to ka ka gani to ka gani shi mugu a aiki mai shi ya kan mugu na yake don haka yana iya duba amma ɗan bid'a bai duba kuma shi wanda ya mugu a aiki duk da ya dawo ga Allah ya roƙai ya hiya Allah na ya yi. kai ko bai roƙi Allah ya hiya ba inda musulmi na sai dai lahira ba za ka yi kura in dai akwai tauki sai ya shiga aljanna amma banda da bid'a to so muke jama'a ku gyara ki da ku sabo kan wani abu na mai kyau shi yasa da kawo muku da ayoyi da manganun malamai tun musulmi dole sai ya yi sabo ko ya sani ko bai sani ba ko da mantuwa shi yasa an ta sa istighfari da tuba sai da duk mutum ya gane kure ne ya istighfari ya tuba amma bidiya ita sharri kwashe ga bidiya bai bai kwashe ga bai hito ga mutane nan kana gani yanzu cikin mazallaci aka kaka ta dinki ai karawa kuma duk sun san gidi bai da kyau amma yanzu sun ka zai yan bidiya sun ka daukai addini ganin suka yi addini na da shi da karatun qur'ani duk gudana yadda aka sa kanta din kira a qur'ani cikin masallaci haka aka sa har da ɗan kiɗi cikin masallaci Tuwon ga ka ba wanda ka ganin ne daidai yake da kiɗin ga da an haramun kuma shi a san kiɗi haram na amma yanzu da ya ɗauka addini yariya ta taho da abin ga wani ƙauye mai suna ƙauyen wani ƙauye gidiga ba ta da kwaina mun ka da yawa nan ba yan mata na ta yawo da eh, eh, abin nan a waya mai kiɗi ana tashe kiɗi wani yake da wata yari ya ce mata ka kashi ta ba ta kiɗi ba ta san kiɗi bai da kyau ta ce kai wallahi mu malaman mu sun ce addini na mai da addini mutum ku ita da alam malaman mu sun ce wallahi addini wajen wa'azi da biyo an an ka tare ta ta ce ma a rabe da su malaman su suke addini to yaushe za ka gyara waɗanda abuwa ɗan bidiya sai ya jiji babban zunubi ya ce a shi addini saboda haka ku yi gwargwaron yadda kuke iyawa wajen nisan tafiya ku bi annabi wa adam al-iltifati ila ma kana fa duk abin da ya saba mai ku bawai wa ya gani ku bi sunna annabi gurgurun da kuka iya ga karatu na ana yi ga islamiyoyi nan koya na bude amma islamiyoyin da aka koya mutane addini ba su yawan wa'inda aka bata wa mutane aqida yawa waɗanda aka bata aqida sun yawa ko saboda rashin sunna rashin sanin sunna ba ku san sunna ba sai ka ga mutum ko ina wa da yaro da yarinya ta ce wuri kaza na ka san akai ka sai ce to babu kuɗi a sai akai ta dole can ka zo a sai akai ta sai ya dauki da ya dai ya dauki da ya dai ya kai ma yan ya kuma kwana biyu sai ya kai ne na da dai kai ka sai ta sai ta shirka mamaki kuma ka ya tara a ce iska na gare ta babu iska ko komi shigar ta gasa iskan komi babu shigar ta gasa ai hadda iskan ma da aka magana ba ko shi na aka yi ba hadda iskan da aka magana ai wani iska ko shi na aka yi ga manan da su yanzu waraka ta kama za ka yi ta ganin wasu suna ta ɗauko ɗiyansu suna kawo wani sun kai tsoroni sun kwaso iska sai a ce ayan tuwo makarantar malam ya hau ainihin tana tana jan damu addu'a addu'a wasan abin nan bara bara ne muna zaune wurin kawai wanka iska sai tashi wanka ya tashi wanka sai na fi zango da shi wanka sai na Zai da mun ka to mun ka ɗauki mataki kun kun sani sai da mun ka ɗauki mataki da yarinya ta taho sai wace sai ta alwala sannan ta zanna da ta watsa ruwan alwala iska ya gudu to ai duk islamiyoyin can ma aka zo a kwaso iska don duk abin da kuka sha'awa ko mina na kuka sha'awa shi ɗanin aljani na sha'awa sai ga ci duk wanda kaka son ka kalli mace ka ga sha'awa shi ɗanin aljani na kallon haka ne ga sha'awa to an je yadda babu magana sunna ba wata sunna ba wani abin da aka kora da shi saboda haka sai ka ga islamiyya aljannun da a ciki sun yi mutanen da a ciki yawa Allah ya ce ba ke mu da mu da mu ba shi daya Allah ya shirya mu ya daidaita mu ga hanya sai wanda a madaidaiciya kuma Allah ya sa abin da muka faɗa muku kuna koyi da shi kuna aiki da shi wanda ya bi gaskiya ya ji sauki wanda ya saba ma gaskiya shi ya hankuri da abin da ya same shi wala ya luman na illa nafsa ko kai zargi kowa sai kai mu wa annabi musallaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma